ra'ayi riga kowa da irin tasa. Masu sauraro asalamu alaikum Raliya Zubairu ce ke muku barka da warhaka a filin ra'ayi riga na yau. Wanda za mu tattauna akan yadda ake ci da nuna damuwa akan yadda matsalar satar mutane domin neman kuɗin fansa ta yi kamari a sassan ƙasar a baya-bayan nan. 'Yan bindiga dai sun zafafa hare-haren da suke kaiwa wasu yankunan kasar ciki har da birnin tarayya Abuja inda suke awon gaba da mutane domin garkuwa da su. Wannan matsala dai ta tayar da hankulan mazauna yankuna da sauran wato al'ummomin kasar. To kafin shiga cikin shirin sai Zulaiha Kibiya ta karanto mana wato takaitattun labaran duniya. Rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya zargi sojojin Isra'ila da dakile isar kayan agaji zuwa arewacin Gaza. Hukumar ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin duniya ta ce bakwai daga cikin ayyukan agaji 29 da hukumar ta yi tanadi ne suka samu sahalewa a wannan wata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara yin gargaɗi game da yadda al'ummar Gaza suke fuskantar ƙarancin ruwan sha. Tankokin Isra'ila sun kai wani sabon hari Khan Yunis da ke kudancin Gaza bayan ƙazamin fada da gama a titina. Ana fargabar yanayin da dubban fararen hula suke ciki saboda katsewar sadarwa. Ma'aikatar lafiya wadda Hamas ke iko da ita ta ce sama da Falasɗinawa 140 aka kashe sa'o'i 24 da suka gabata. Majalisar Dokokin Jamus ta zartar da wata sabuwar doka da ta baiwa baƙi damar zama 'yan ƙasar Jamus cikin ƙanƙanin lokaci. Yanzu za su iya samun izinin zaman ƙasar bayan shekaru biyar maimakon shekaru takwas. Kazalika baƙi za su iya samun izinin zama Jamus bayan shekaru uku idan sun gabatar da wasu sharruɗa. An fi da sabuwar dokar ne yayin da ake tsaka da zanga-zangar adawa da masu tsatsauran ra'ayi a birane da dama a ƙasar. tsohon shugaban kasar saliyo ernest by corona wanda aka zarga da hannu a yunkurin juyin mulki ya fice daga kasar shaidu sun bayyana wa bbc cewar shiga tsakanin da kasashen duniya suka yi ne ya samar da matsayar da ta ba mr koroma damar gudun hijira a najeriya da zarar an yi nasarar watsi da tuhumar da ake masa ta cin amanar kasa rahotanni sun bayyana cewar an ɗauki wannan mataki ne domin kwantar da hankali a ƙasar bayan rikicin da ya biyo baya bayan afkawa sansanin sojoji da gidajen yari da 'yan bindiga suka yi a watan nuwamban bara ƙarshen takaitaccen labarin kenan ta ma da la'agai da zulaiha kibiya wadda ta karanto mana takaitattun labaran duniya daga sashen hausa na bbc ra'ayi riga da bbc hausa to madalla to kamar yadda muka ce tun farko a cikin shirin Wato filin ra'ayi riga na wannan makon zai duba batun yadda ake ci gaba da nuna damuwa ne akan matsalar satar mutane domin neman kuɗin fansa. Wato matsala ce da ta yi kamari a baya-bayan nan. wato kuma domin tattauna wannan batu muna tare da um, dr kabiru adamu na kamfanin beacon consultants akwai kuma malam almustapha sani jami'in ofishin hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan wato birnin tarayya abuja muna kuma sa ran samun ƙaramin ministan tsaro na nigeria wato dr bello matawalle to baki barkanku da warhaka to a malam kabiru adamu bari na fara da kai ya kake kallon wato wannan matsalar ta yawaitar satar mutane da ta yi kamari a baya-bayan nan a wasu sassan najeriya hadda ma birnin tarayya abuja to alhamdulillah matsala ce wadda kusan za a ce ta shafi kusan kowane bangare na ƙasa amma kuma a haka din akwai kusan jihohi waɗanda nasu ɗin ya fi yawa da kuma birnin tarayya da muka yi ƙididdigan Uh, alƙaluman da muke da su na satan jama'a don karɓar kuɗin fansa ɗin sai muka ga cewa birnin tarayyar abuja da jihar sokoto jihar borno jihar niger wa'annan jihohi nan ne aka fi samun yawaitan wa'annan matsalolin da muka ƙara dibawa kuma muka tambaye kawo na mishin su wanene ne suke wa'annan sace-sacen sai muka ga kusan ƙungiyoyi biyu ne uh, na farko 'yan bindiga Ah, da kuma ah, wa'annan wa'anda misali masu sata don ah, wa'anda muke cema criminal groups <coughs> to a ƙarƙashin haka sai muka ƙara bincikawa kuma mu gashin menene me ke ba su dama har su ringa irin wayannan sace satan jama'an nan karban kuɗin fansa to na farko ne muka gane cewa suna karban kuɗaɗe daga wurin jama'a kuma damar da suke da shi na karban kuɗaɗen har yanzu ita hukuma bata samu ta dakile daman nan ba abu na uku na biyu kai sai muka ga cewa dukkansu suna da makamai a hannunsu wato yawaitar makamai da ke hannun wayannan bangarorin biyu da na ambata shi ma ya taimaka abu na uku shine su mu kanmu jama'a Uh, kasancewa ba a faɗakar da mu ba ta hanyoyin da ya dace na yadda za mu kare kawunanmu wadda kuma za a iya cewa hakki ne wadda ke gwamnati ke ita gwamnati ke dauke da wannan hakkin hmm. akwai abin da da ilimin kimiyyar laifuka ake ce ma resilience wato irin tanade-tanade da al'umma ke yi na kare kawuna wadda ko da an samu matsala irin wannan to ba za su bari ba har abin ya kara yawaita ya fi yadda yake to wannan shi ma muka ga cewa akwai shi abu na hudu shine kasancewa waɗannan bangarorin guda biyu da 'yan bindigan da su 'yan criminal groups na yawanci cikin dazuzzuka suke nan suke da sansanin su nan suke hitowa in ma za su kai har kawo hari cikin garuruwa to ta hanyoyin da suke bi hanyoyi ne na cikin daji kuma a fahimtar mu dai bisa ga dai nazarin da muka yi har yanzu babu hanya wadda ita gwamnati ta yi na hana su walwala da hana su bin dazuzzukan nan da kuma bayan ma sun yi satan na jama'a don karɓar kuɗin fansa suna bin hanyoyin nan su koma su je su zauna cikin wuraren nan su ci gaba da tattaunawa abu na hudu ko na biyar shine dama da suke da shi na tattaunawa da yan uwa da iyalan su wa'anda aka kama din yawanci kuma ta hanyar waya ne da salula suke bugawa su tattauna da yan uwan ah, wa'anda aka kame din a yarjejeniya har a kai amince misali a tsakanin su na kudade nawa za su kai sannan wani a wani sayin in an kai su saki wanda suka kama to a takaice dai ababen da muka gano kenan To, dakta za mu dawo kanka nan gaba a cikin shirin. To, bayanan da nake samu shine a yanzu haka muna tare da karamin ministan tsaron Najeriya wato dakta Bello Matawalle. Uh, ah, Honorable Minister, ko kana ji na? tana speaker da kuta eh tana speaker hello hello honorable minister kana jin mu hello to ga alama dai kamar eh, layin honorable minister ya katse ba to bari na zo kan wato ah, kakakin rundunar 'yan sandan birnin tarayya abuja csp al-mustapha sani a matsayinka da ɗan sanda ana ganin wato abuja na ɗaya daga cikin wuraren da ke da tsaro sosai a najeriya amma sai ga shi a baya-bayan nan ana ta samun matsaloli da suka shafi sace-sacen mutane a baya-bayan nan ma akwai a harin da ake zargin wasu 'yan bindiga sun kai wata anguwa da ake kira kurudu inda suka yi awon gaba da mutum uku me za ka ce game da haka To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar idan kika ce a birnin tarayya Abuja kuma kamar mai jawabi na farko da ya faɗi cewa wayannan su ne jiha da ake tunanin za a samu tsaro wanda ya fi kowanne tsaro kuma amma abubuwa suna taɓarɓarewa a cikin wannan ɗan lokaci. Wannan ya sa jami'an tsaro ba 'yan sanda kaɗai ba duk jami'an tsaro gaba ɗaya sun yi shiri da kuma mitin domin su ga sun dakale wannan abun kafin na amma kin tambaye ni me yake kawo wannan abubuwa abun da yake kawo wannan abubuwan da muka sani na rashin tsaro abubuwa ne da yawa yawanci idan aka tashi magana kamar mutum ne yake da zazzabi ya je wajen likita sai a bashi maganin ciwon kai ba a yi maganar abin da ya kawo zazzabin ba ko kuma a yi maganin zazzabin da abubuwa da yawa da suke sa mutane su fito su ta'addanci da abubuwa da yawa da yake sa mutane su fito su eh, garkuwa da mutane ko kuma irin waɗannan laifuffuka kamar su fashi da makami da sauransu to dole sai an yi ƙoƙari an yi wa tafka hanci an hana ko kuma an kile wannan abin da mutane suke yi abin da ya sa kai mutane suka koma irin wannan abubuwan da ba haka muke ba yanzu ne abin ya zo sai mu fara tunani me yake sawa mutane su irin wannan abubuwan mu a mu na 'yan sanda kuma muna faɗakar da mutane bayan ah, faɗakar da mutane a kullum muna ƙara dabaru na tabbatar da cewa wanda suka yi wa'ina abubuwan an kama su kuma kamar yadda kowa ya sani kwanan nan hukumar 'yan sanda ɓangaren ta na samo bayanai na sirri wato fib ɗinmu uh, ah, federal intelligence department ɗinmu aka ɗaukaka girmanta aka cire ta daga ƙarƙashin ɓangaren bincike ita ma aka ba ta gashin kanta wannan hikimar shine don su zama suna da 'yancin kansu wajen samo mana bayanai na sirri kafin abu ya faru wanda ake cewa proactive measures a turance to irin wannan shirin muka yi kuma kamar yadda wannan abu ya faru dama da irin atisaye da 'yan sanda suke ko kuma jami'an tsaro na wucin gadi idan abu ya faru a waje to za a yi wani gangami ko kuma wani aiki wanda zai tabbatar da cewa an samu uh, kaucewar wannan abin a wannan bangaren kamar na abuja kamar yadda muka sani kwana biyu da suka wuce uh, spater janar na 'yan sanda ya kaddamar da wani atisaye ko kuma uh, operation wanda za su zagaya wannan bangare na abuja wanda ake samun afkuwar irin na abubuwan kamar abin yana karuwa irin wannan bangaren wanda aka tattaro duk kayan aiki wanda ya kamata na na sai dai malam mustapha duk da waɗannan matakai da ka zayyana har yanzu wannan matsalar maimakon ta yi sauki sai ƙara kamari take yi e to ban san abin da yake nufi daga lokacin da aka shirya abubuwan aka fara aiki da su abin ya karu ne ko kuma ya ragu shine abin da za mu eh, nake so na to ko ajiya ma an sace mutane a wata anguwa kamar yadda rahotanni suka faɗa idan zan iya shigowa a da muka tattara ya nuna mana cewa mutum a birnin tarayya kenan mutum 63 aka sake don karɓar kuɗin fansa daga 1 ga wata zuwa 18 ga watan ɗaya. to ka ji abin da <laughs> dr kabiru adamu ya ce amma dai za mu dawo wurin csp nan gaba a cikin shirin yanzu bari mu je mu koma wurin karamin ministan tsaron najeriya wanda a halin yanzu yana kan layi honorable ko kana jin mu eh ina jin to a honorable za a dai iya cewa kusan watanni takwas kenan da wato kuka soma mulki inda kuka yi alkawarin inganta tsaro wato batun inganta tsaro na cikin abubuwan da za ku bi wa za ku fi ba fifiko amma kawo yanzu wannan matsalar tana nan waɗanne matakai kuke ɗauka domin shawo kan wannan matsala to kuma da ke sani an daina damu a watan takwas ba haka in kin lissafa watan takwas zuwa yanzu ina ta ne na farko na biyu ita matsalar tsaro wato matsala ce wadda tana da kamar harshe daban-daban wanda idan ba a sa aka yanzu aka gano ainihin menene matsalar ba kuma wata hanya za a kawo kan matsalar wanda zai kasance ita ce dawwamamman hanya wadda za a kai ƙarshen matsalar a lokacin da muka samu kama wannan matsayi na ministoci mun sha tattaunawa da dama da mu da sauran jami'an tsaro a kan hanya wadda na farko dai a haɗa kai tsakanin jami'an tsaro ga baki ɗayan na najeriya domin ba juna bayanai na siri wa junansu domin tabbatar da cewa yan abu ya faru a 'yan sanda za su sani soja za su sani 'yan sanda masu hararen kaya da ta sani da sauran da jami'an tsaro duk ba su sani so idan aka samu wannan haɗin kai shine babban nasara ta farko idan aka same ta kuma yi aiki tare ba tare da bambanci ba na cewa a ni ba wannan wani nake ba ni ba wannan wuri ba alhamdulillah an samu wannan nasara halin da kuke ciki yanzu jami'an tsaro ana aiki abu na biyu kuma shi ne wani mataki ya kamata ɗauka wanda za san da cewa an ɗauki mataki na bai ɗaya wanda zai tabbatar da cewa an kawo ƙarshen wannan matsalar sauri kuma da ta sani na gwamna a jihar zamfara wanda kusan duk matsalolin nan da ke faruwa da jihar zamfara suka samu kuma kusan zan ce eh, ina da ilimin wannan abin kala daban-daban domin na sai lokacin da ma yanke a ah, wayoyi na sadarwa a jihar zamfara domin dai cewa a lokacin in yanke eh, sojoji su shiga su yaƙi waɗannan yan ah, ta'adda ah, saboda matsalar da ke faruwa ah, wadda mutane ba su kanta ba wato babu babbar fitina irin waɗanda aka ce ma informant waɗanda ke ba da bayanai na sirri waɗannan mutane mun yaƙe su ba riba ba na cikin birnin kwamna sannan kuma su ne manyan ba domin suna tare da al'umma suna tare da mu suna cin abinci da mu suna yaran haka dai za ki ga cewa wanda tare da ke shi zai ba da yanzu labari domin neman abin duniya bai damu da duk abin da za ki wace ba tun daga kila lokacin da ta fara tsokan na nai har yi shekara goma ko ishirin ko talatin ko arba'in tare da shi to saboda son abin duniya yanzu na al'umma sai ki ga wannan da kike makaci zai ce ya ba da bayanai na cewa kin a wani kaza ko akwai kuɗi ke samu kuɗi lokaci kaza da sauran so za ki ga cewa abin mamaki ya za a yi mutumin daji ya shigo cikin birni irin babban birnin jiha ya ɗauki mutum ba gaskiya ba ne misali a jihar gaskiya akwai wani ma'aikacin rediyo najeriya wanda ake taimaka musu da jirga in ba ki manta ba aka zo kwana uku ana neman su a kulle ba amma da ƙarshen ya faru ko da aka biya su aka ganin shi cikin abun nan talk away eh, matacce ya rudu da su to wannan abun eh, ina so in kai ki da wani bangare ne na cewa wato sana'a ce wadda yanzu mutane da dama suna cikin ta wannan na sa da haka suna da To amma honorable minister alal misali waɗanda hara sace sacen mutanen da musamman na 'yan bindiga ana korafin cewa jami'an tsaro sun san wurin da waɗannan mutane suke me yasa ba za su kai masa hari ba tunda sun san wurin da mutanen nan suke shi da nake gaya maki yanzu yanzu misali a lokacin da muka samu labari cewa za a kai hari a tudun birni mutanen karkarar nan su suka biɗi jami'an tsaro to watan yaƙin yana da matsaloli kala biyu da idan aka je yanzu an tuni Allah ya ta an samu kukuri a wurin nan so maganganun kuma da za a yi ta yi daban jami'an tsaro da za ki ga an kai su ga wani lokacin da za su ji tsoron yin wani abu din misali na kai To, dole akwai hanyoyi kamar ce sai an bi su wanda shi zai fa a samu tuntun wannan wannan hanyoyi ko su ne da farko dai a tabbatar da cewa mutanen su cikin gari su kansu su zama jami'an tsaron kansu idan sun ga wani wanda ke wata mu'amala ba tare da sun san sana'a shi ba ko sun san abin da kama ga yana kashin kuɗi yana wannan yana wantan to a tome shi a faɗa ma jami'an tsaro su tuhume shi domin an an bincika kila in kuma ne yana tare da yan bindigar daji saboda yawanci mutane da suke da ma ma'an bindigar daji kai cikin gari ba kana cikin gari amma ka gani saboda taka lalura bukatar ka saboda dole ko an yi na su mutanen daji su na cikin gari ya ba a da su saboda haka yanzu matakin da jami'an tsaro aka ɗauka a gwamnatance ina faɗa masa wannan na farko dai kayayyakin da mun ka samo na tantance wayoyi na al'umma wanda yau idan an je ga gari za a yi a gano wayar dawa dawa dawa mai shigo misali tun garin gusau ke gane sannan kuma a daji ma yanzu akwai tsarin da muke yi a wanda kuma za mu ba da wannan umarnin ba da riƙewa misali a ce dajin ɗan sadau ko tsafi to duk wata waya da dajin ɗan sadau da tsafi za a santa da duk abin da ke da wanda suke da abin da suke da ma bayanan da suke za a ji wannan wanda idan ka kama ma za ka ce duk wayar addajin ɗan kadau ba cikin gari ba tun da duk yanzu Allah duk a samu innan yake kusan kamar ba tela ba ta so za a san da cewa ga waɗanda ke amfani da wannan sannan kuma ana iya ga lokaci guda duk network ɗin su sai dan network ɗin su ɗauke waɗannan mutane ba su communicating da kowa ba su iya wani balle ma har su san da za a je a yi masu wata illa ga wannan lokacin ya za a samu dama a shiga kuma a yi abin da za a yi a duk an gama wannan yana tabbatar da cewa a da yan gaba suna kan niyya wanda a koyan din nan bayan jima'a na samu ganin a shugaban kasa kuma duka akan waɗannan matsaloli kuma mun kai ƙarshen a hankali kuma in Allah ya yarda yanzu magana da nake cikin da ina ofis ko da nake magana ga yanzu haka ina nan ofis yanzu yana nan yadda cewa ya samu yanzu ofis na kuma duk kokarin dai mu ga wace hanyoyi za a bi ko kuma ina ke da matsala kaza ina ke da matsala to yaushe ne yan Najeriya za su fara ganin sauyi insha Allah kuma na wada miki aiki cikin kwallon ofis ke yanzu tare da kuma ya gaza an tsaron da annan wanda ke jira don saboda wanda interview din shi yasa ma ne dage mutum din da muke yi cewa sai na yi wa ga tattaunawa tare da su domin 'yan Najeriya su ƙara sanin cewa wannan gwamnati ta shugaba Bola Ahmed Tinubu tana ƙoƙari kan tabbatar da cewa an samu sannan matsalar Abuja duka duka yau kwana uku da shugaban ƙasa kira mu gaba ɗaya security council meeting kuma ya ba da umarnin cewa dole a ɗauki mataki na gaggawa a kan matsalar Abuja na kidnapping ake kuma kamar yadda na ji jami'an 'yan sanda ya magana na kira IGP kanki jiya mai maganganu da kuma ci gaban da aka samu da matakin da aka ɗauka wanda ba sai mun haɗa abubuwan da ake ba amma dai muna tabbatar muku cewa in Allah da Abuja ita kanta da nan yan kwanaki kaɗan za a ga canji mai kyau. to wata abin da muke cewa to a ci gaba da fata ta alheri. Sauran yankunan da 'yan fashin daji suke addaba su kuma fa su kuma yaushe za su ga sauyi. kamar de ce muke yanzu